الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma sha hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul waƙi'a jiya mun tsaya a aya ta saba'in da tara za mu tashi aya ta saba'in to sakamakon munasaban ayoyin da suka zo kafin ita wannan da shi ta aka somo da ita Allah subhanahu wata'ala da ya bayanin alkur'ani ya ce innahu na ƙur'anin karim tabbas shi abin karantawa ne mai tarin daraja fi kitabin makanun ina cikin littafi tsararre la ya masuhu illar mutsaharun ba mai kaiwa gare shi sai wanda suke tsarkakakku tanzilun min rabbil alamin kuma shi saukarwa ce daga ubangijin talikai afa bi hadha alhadith antum mudhinun shin yanzu ku da wannan zancen kuke ƙaryatawa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuke sanya wato ainihin godiyar arzikinku shi ne ku karyata ta wannan aya ta tamanin ita ce za mu tashi a kanta sakamakon mun yi bayani dangane da abin da ya shafi maganganun malamai na ya illar illar musaharun. ba wanda zai taba alqur'ani sai wanda suke an tsarkake su ko kuma kada wanda ya taba da ƙur'ani sai mai tsarki muka faɗi saɓanin malamai da kai da wani tsarki ake nufi musulmi ake nufi ko ko ana nufin wanda suka yi wankan janaba ba janaba a jikinsu ko ko sai wanda ya zama banda rashin janaba kuma sun yi alwala wasu kuma suka ce gaba ɗaya ana nufin ba wanda zai amfana da alkur'ani ya bi dokokin Allah sai wanda ya zama Allah ya tsarkake shi ya masa baiwa ta imani. to Allah subhanahu wata'ala sai ce tanzilun min rabbil alamin wannan alqur'ani saukarwa ce daga ubangijin talikai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ya fita daga wannan wato ainihin zuri da aka faɗa al'alam shine kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah ba sunansa al'alam malaman luga suka ce ana kiransu al'awalim li'anna wujudahum dullu ala wujud khaliqihim samuwar abun halitta yana nuna maka samuwar mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda balarabin ƙauye yake cewa al'asaru ya dullu al-masir wal ba'aratu ta dullu al-ba'ir idan ka ga kashin raƙumi to akwai raƙumin da ya wannan kashin idan ka ga sawu to ƙafafuwa ne suka ne suka wuce a wajen to duk wani abu da za ka kalla ko sama ko ƙasa ko tsirrai duwatsu ƙasa 'yan adam ƙwari tsuntsaye dabbobi duk abin da za ka kalla yana nuna maka akwai samuwar mahalicci shine Allah da wata wata'ala domin shi ne ya samar da su kai da kaga kujera ka san akwai wani mai suna kafinta da kaga an dinka tufafi akwai wanda ake kira tela shine dinka su haka nan da kaga wani abu wanda ake san'antawa da karafuna to gida akwai makeri ko mai walla ko wanda ya amsa wannan sunan ma'ana ba za ka kujera kawai ka ce haka ta faɗo daga sama babu wanda ya taba haka ba za ka tufafi ana sakawa ka ce haka suka faɗo daga sama dole akwai wanda ya zama ya ɗunka su to haka nan ganinka gani na ganin mu yana nuna cewa a wanda ya halitta mu shi ne Allah subhanahu ta'ala. to shi ne sai suka cewa duka wani abu li anna kulla alamun ala halikihi duk wani abun halitta to alama ce manuniya ce akan wanda ya halitta shi shi ne Allah subhanahu ta'ala. to shi yasa ga baki ɗayan mu ake ce mana mu ne al'alamun wasu suna cewa wannan ismu jam'in ne la mufrada lahu min lafzihi in aka ce al'alam ba abu ɗaya ake nufi ba saboda haka ana nufin duk masu walla haka dai da aka ce al'alamuna ko al'alamina ko al'awalin duk da ga baki daya abinda ake nufi abinda yawa ya ci Allah subhanahu ta'ala domin su ne suke nuna akwai wanda ya samar da su shine Allah to tun da haka ne Allah shi kadai yake bantu da wannan sifa ya zama shine rabbul alamin tanzilun min rabbil alamin to kuma mun faɗa so da yawa rububiyya akwai gama gari akwai keɓantacciya in aka ce rabbil alamin to wannan rububiyya ce ga mammiya da na kirki da ba na kirki ba da maɗaukaki, da makasanci da jinsin yan adam dabbobi ƙwari duk wani abu da Allah ya halitta to Allah shi ne rabbuhu domin shi ya samar da shi a lokacin da babu shi kuma shi yake tasarrufi a cikin wannan abin kuma mai ne to wannan ta zama rububiyya amma amma idan aka ce rabbi musa wa harun wannan ya zama rububiyya khassa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in wannan rububiyya ce khassa wacce take kunshe da wata kulawa ta musamman Allah ya rantsuwa yace fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga Allah sai ya nuna kaman ba rabbun kowa bane sai shi kadai dan an nuna shi rububiyyar alaihi salam ta keɓanci ta mata dukkan wata rububiyar Allah akan sauran halittunsa to nan sai ce tanzilun min rabbil alamin malaman tafsiri suka ce wannan gabar na farko tana nuna mana alqur'ani sifa ce ta Allah ba abun halitta ba ne. kuma wannan yana nuna mana wajibcin bautata ma Allah subhanahu wata'ala da dukkan umarninsa tunda Allah shi aiko alqur'ani kuma rabbu ne na kowa da kowa to tun da rabbu ne na kowa da kowa to dole kowa da kowa ya kaɗe ta Allah shi kaɗai su ba da wata'ala da dukkan dangin bauta. To sai ke cewa afa bi hadal hadisi an mudhinun yanzu ku da wannan zancen kuke yin mudahana kuna ƙaryatawa kalma ta mudahana da hausa ko dai ka kira ta burin burin ko riƙon wasarere wasu daga cikin malaman lugha suna cewa mudahana shine iqsa'u dini aka san almudarat shi kuma almudarat shine iqsa'u dunya lidin ma'ana mudahana shine cefanar da addini domin tabbatar da duniya a tefanar da addini domin maslahar duniya wannan shine almudahana shi yasa Allah yake cewa waddu law tudhinu fayudhinun su mushrikan quraisha su so manzo alaihi salam ya sassauta su ma sai su sassauta ma'ana ya zabtare wani haƙƙi na addini domin maslahar su su ai ba ta allolin su na ƙarya da yake yana cewa gumaka banza ne ba daidai bane wato ainihin ba alloli bane to manzo Allah ya daina wannan su kuma sai su saita harsunan su in za su ambaci addinin musulunci to kaga wannan idan aka yi wannan an cefanar da addini saboda maslahar duniya wanda kuma bayan halatta musulmi ya zama a wannan sifar wasu daga cikin malaman tafsiri da suka zo fassara wannan aya suka ce wannan yana nuna baya halatta abin da wasu musulmi suke yi su dinga ɗari-ɗari a cikin sha'anin addininsu kai mai addinin gaskiya ya zama kana ɗari-ɗari har ma kana shakku ko kunyar bayyana addininka a lokacin da masu addinin ƙarya su kuma ba sa shakkun bayyana addinansu ba sa shakkun tallata aƙidunsu to kai mai addinin gaskiya ta yaya za ka zo kana ɗari-ɗari a wajen tallata aƙida ta musulunci in har mai tallar gishiri ko suga ya ce a zo a fita ana ruwan sama to ina ga mai tallan karas ko yalo sai ka mutu baka shakkun komai in mai addinin karya ya tallata addinin karya? to kai mai addinin gaskiya mai kake jira in mai addinin ƙarya bai ji kunyar ya bayyana ka ta addinin karya a duniya ba to kai ya kamata ka yi shiga irin ta addinin ka ka yi ɗabi'a irin ta addinin ka saboda addinin ka shine garanti duk addinin da ba musulunci ba sunansa wato addinin karya. domin kin na dina inda Allah islam addini a wajen Allah kawai shine musulunci za ka ga abin tafiyacin wasu daga cikin manyan mutanen ƙasar nan kuma na duniya musulmi wallahi idan suka je ƙasashen turai da amerika to ba sa so ma su musulmi ne shigar ta musulunci sun yi ban kwana da ita kan ma a gansu a sai kai wannan to kuma musulmi ne ba sa sha'awar wannan abin da zai baka takaici za a ga al'ummar larabawa da kasansu da shiga ta kamala ka gansu da jallabiya da nufin wannan rawanin nasu da wane ne amma idan ka ga mai wannan shigar lokacin da ya je turai sai ka sai ba ture ne sai dai in ka san launin jiki irin na turawa da na larabawa ka gane launin jiki irin na balarabe ne to haka nan mutanenmu da dama wani dama tun a jirgi ya yi sallama da shiga irin ta musulmi a'a zai yi shiga irin tasu ya sa kod da necktie ma'ana ni ba ƙauye ne ba gida ne na baro wajen gidadawa na zo wajen wayayyu ni ma na waye ne su abin da kake cewa ke ka sani ko baka sani ba kuma shi kullum kwaikwayo yana nuna kaskanci duk lokacin da ka aje al'ada ka kana kwaikwayon wani ka nuna kai ba kauye ne kai ba gidaje ne kai ce ma baya ne yanzu kai ka zo wajen wayayyu za ka da su da wannan ya zama marasa addini sun rena masu addini yanzu na tabbatar duk wanda ya san tarihin irin su tafawa balewa irin su sadaula yadda kafiran duniya suke shakkunsu wallahi ba ta shakkun shugabanninmu da yanzu saboda su ba su taɓa yadda su ɓoye addininsu ko al'adunsu a duk inda suka samu kansu ka taɓa ganin ta fara ɓale ko firimiya ba rawani a turai ko amerika ba ka taɓa ganin su ba ka gan su da rawani da babban riga aska tara ga tarbi ana turanci ga tarbi a hannu kuma an iya turanci ai burgewa a nan take ga babban riga ga rawani ga turanci ai nan burgewa take tunda nan ne ba a zaton turanci amma da ma'azanka da kod da niktai ai ana zaton za ka ɗan yara ko da dai baka iya ba ka gani to wallahi duk lokacin da musulmi rike addinin sa ya fi daraja sai na umar Allah ya kara masa yadda lokacin da za lokacin da aka buɗe baitul maqdis ya zo zai fita sai sahabbai suke ta sarkin muminai ka san su waɗancan mutane ne yan duniya mutane ne wanda suna son kwalliya suna so kaza kaza to a yi shigar da ba za su rena mu ba sai ce kunga mu mutane ne kaskantattu a jahiliya Allah sai girmama mu da musulunci to kuma duk lokacin da muka nemi girma ba da musulunci ba Allah zai kaskanta mu to shi yasa suka gama rayuwa ta daraja rayuwa ta mutunci duk wanda ba musulmi yana shakku su saboda su musulunci a gida musulunci a masallaci musulunci a kasuwa musulunci a ko'ina ba sa shakku su bayyana addinin su to amma mu yanzu wallahi wani musulmi ne yana zaune da wanda ba musulmi ba lokacin sallah yayi yayi da lokacin sallan ya wuce kada ya zama nawa ware ga dangi ya nuna shi musulmi ne lokacin sallah yayi wallahi ya kummata rana ta faɗi bai yi azhar ba bai yi la'asar ba saboda me saboda yana cikin wanda ba musulmi ba kada ya nuna shi saniyar ware ne kada ya nuna shi mai tsaurin addini ne su tsangwame shi kuma a lokacin za su rena ka a lokacin za su gane a ce kai ma baka ɗauki addini naka da muhimmanci ba tunda ai suna sanar da cewa sallolin nan suna da lokuta kuma suna ganin musulmi suna yin sallah akan lokaci kai kuma yanzu ka narke tare da su saboda kusaji lokacin da kake kokarin faranta musu kana kusa ta ka. shi kuma a duniya ta mai hankali tun a cikin ahalar yana ce mana baya halat baya halatta wato neman yardan abubuwan halitta da fusa ta mahalicci Allah subhanahu wataala hmm. ko ba komai ka ga musu kasan akwai randa za ka kasance daga shi daga kai sai shi a tsallakin kabarinka an dauke ka an je an binne ba abokan harka ba abokan wadda ba abokan gwangwajewa to yanzu watan karar da kai musu kasar fantar da addininka yanzu za ta yi maka rana a cikin wannan rana ba za ta yi maka rana ba bal bakin ciki za ka kace ina ma baka yarda ka sare fantar da addininka akan wani ɗan adam wanda na yi wala akhir ba zai jinkirtar ko kuma ainihin ya zamo ya gabatar ba saboda haka dai wannan aya malamai sun yi kwankwasa sosai cewa bai kamata musulmi ya dinga wasa da addininsa yana masa rikon sakainar kashi musamman lokacin da yake tare da wanda suke yan adawar addininsa ya nuna cewa shi ma ya saje da su a lokacin dariya za su yi masa Allah ya gane da mu ga baki to saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa yanzu da wannan addinin kuke karetawa kuke wasarere da shi وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuma kuke sanya godiyar arzikin da aka yi maku ya zama shine kuna karyatawa al-imam ibn atiyya rahimahullahu ta'ala yace malaman tafsiri kusan sun yi ittifaki cewa wannan wata ja'aluna rizqakum ana magana akan wanda suke danganta ni'imar ruwan sama da taurari tare da cewa danganta kowace irin ni'ima akan wato sababi ba daidai ba ne akwai asababu akwai almusabbib akwai almusabbab in aka ce asababu shine hanyar da Allah ya samar da kaza ta ita in muka ce almusabbab abinda aka samar shi kuma almusabbib wanda ya samar da abin. kafin na koma ga fasara ayin yanzu misali a ce wani ya kawo maka shinkafa ko masara ya ci ko bahu da shinkafa sai ya aiko maka ko ya kawo maka da kansa to shi kenan da ka je ka juye sai kake ta sama bahun albarka da ka ɗaya bahun wallahi ya kyauta domin yanzu ka ga bahun shi ya kawo mai shinkafa a gidan nan yanzu Allah ka kyauta mu wanda ya kawo maka shinkafar nan bai kamata ba domin shi wannan buhun sunansa zarfu makan shi mazubi ne kawai ko ba a zuba a cikinsa ba za a zuba a cikin wani abin kuma a kawo maka to ashe kenan shi almu'ti wanda ya bayar to shi ne ya sahiqu shukura shi ya tantance ainihin a gode masa to al'adar larabawan jahiliya Wanda kuma ta shafi wasu ma daga cikin mutanenmu musulmin yau musamman kuma na ƙauye wanda ba su da ilimin addini duk lokacin da aka samu ruwan sama tunda ka sa akwai lissafin wata abin nan taurarin ruwa da yawa wanda ya rayu abin nan ya san irin waɗannan lissafin taurarin sai a ce ai wato wannan ruwan tauraro kaza shi ne yake zubar da shi yanzu akwai daga sai akwai al'iwa wanda za ka yi wata iwa har ta ke wai iwa mai iyo da katangi ko mai iyo da katangu inda ta za ta dinga kayan da gine-gine ma'ana kamar ana nufin ita ce take yin ruwa akwai hadisi na babban sahabi zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu ta'ala an yake cewa wata safiya muna hudaybiya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya jagoranci musallar asuba kuma an yi ruwa a wannan safiyar sai bayan an kammala sallar asuba sai ma'aiki alaihi salatu Salam ya ce masahabbai kun kusan abin da ubangijinku ya faɗa suka ce ba mu sani ba sai ce Allah yana cewa bayina sun wayi gari wasu suna masu imani da ni wasu kuma suna kafirce mu wanda duk suka ce mutsirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa hadha mu'minun bi kafirun bil kawaki wanda yace an yi mana ruwa da jin kan Allah da rahamarsa to wannan yayi imani da ni ya kafirci wa taurari wa amma man qala mutsirna bi nau'i kaza wa kaza fa hadha kafirun bi mu'minun bil kawaki wanda ya ce ai an yi mana ruwa saboda tauraro kaza da kaza to wannan ya kafirce min ya fitirce min ya yi imani da taurari to wannan gabar lalle akwai bukatan mu saita tunaninmu mu san cewa ba ana nufin babu lokaci da Allah ya keɓance domin samar da kaza ba babu shakku a cikin wannan akwai zarfu zaman akwai zarfu makan zarfu zaman shine lokaci da Allah yake samar da abubuwa daga cikin sunnar Allah ya tana da wurare ko lokuta da yake samar da abubuwa a wannan lokutan ko irin waɗannan wuraren idan na lokuta ne mafi yawa zai yi wahala Allah ya samar da wannan abu in ba wannan lokacin ba Allah yakan yi jefi jefi don ya nuna shi mai iko ne a bisa dukkan komai misali ruwan sama akwai lokuta da Allah subhanahu wata'ala ke samar da ruwan sama ga bayinsa yan adam da kuma ainihin dabbobi ƙwari tsuntsaye da kuma tsirrai Allah ya tara da irin waɗannan lokuta kuma suka zamo sanannu a wajen mutane me yasa Allah ya sanar da mutane domin su zama a cikin tanadi da kintsi su mori wannan lokacin misali yanzu muna da fusul ne lokuta akwai lokacin bazara yanzu muna cikin bazara muna cikin bazara zaka ga a cikin wani sha'ani na Allah idan aka yi damana sanyi zai biyo to bayan an yi sanyi sai kuma a zo tsantsan rani to idan aka yi rani sai bazara ta biyo bayan wannan ranin bazara shi ne lokacin da aka ɗin yayyafi kuma sai ga dubu shiyoyi sun soma sabon ganye a cikin jeji ta wannan ita ce bazara dab da bazara ba nisa sai ga cewa damana ta zo ta wannan su ne fusulu sana lokuta ainihin na shekara samuwar wannan alamomi misali yanzu manomi ko da ya yi tafiya wani wuri idan ya ga alamomin bazara to zai yi sauri ya dawo gida ya zo ainihin ya yi sassabe sannan ya yi toyi ya duk abin da ake bukata ya gyara gonarsa saboda yana ganin a koyaushe ruwa zai iya kasancewa za ka ga daga cikin lissafin manoma daga watan da ruwan sama ya ɗauke to za su lissafa wata bakwai to in wata na bakwai ya cika suna cewa watan bakwai makarar rani in ba ruwa da alamu misali ya zamu ce ruwan sama mu a wajen mu a wannan yanki namu na arewa ya ɗauke a cikin rabi'u sali to kaga za a ce abin jumadar ula jumadar saniya rajab sha'ban ramadan shawwal watan zulqada mu a lissafin manoma shine watan bakwai shi ake sa ran za a samu ruwan shuka misali a wajen manoma da za a yi ruwa a cikin watan shida ba lallai su shuka ba suna ganin ruwa ne na farko farko idan aka yi shi ba lallai a samu biko ba ka iya yin shuka mai zama ta ne ba a samu bikon ruwan sama ba kaga wannan tajriba ce haka Allah ya tsara mana musamman wannan abubuwan to amma kuma sai mai imani ba lokutan ne suke samar da ruwan ba su lokutan Allah ya samar da su don su zama alama na samar da kaza sai na Umar Allah ya kara masa yadda watan ya ga an yi tsananin fari to sai ya fita wajen Madina aka yi sallah ta neman shayar da fari yana cikin addu'ar sai ke tambaya Abbas babban ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ce ya Abbas me ya rage a tauraruwar surayya sai ce eh kusan yanzu dai masana suna cewa ƙila wajen kwanaki kaza ne to sai na umar sai ci gaba da mai rawaito wannan hikaya sai ce bayan wannan kwanaki da abbas ya faɗa sai gashi kuma allah ci gaba da kawo ruwan sama ma'ana an samu wannan a al'ada ta yau da kullum in lokacin kaza zo allah yana samar da kaza to amma mu ji cewa tasirin ba na lokacin ba ne lokacin bai wuce mazubi ba kamar yadda na faɗa yanzu ka je ka siyo suga ko ka siyo dawa ko ka siyo gero a cikin leda ba za ka zo kana jijjina a wajen wannan leda cewa wannan leda ce ta saman maka wannan shinkafar ko wannan leda ce ta saman maka wannan suga? a'a ita wannan leda bata wuce var wanda aka zubo wannan abu an kawo ba ina fata muna fahimta to kaga yanzu zaka ga wani yana ganin ai yanzu idan watan ogas ya zo dole ma kawai ita ruwa haka ne ko ba haka bane kawai za ka ji ruwa kamar ana cikin ogas to kuma Allah dan ya nuna cewa ba ogas yake samar da ruwa ba ni na sani akwai shekarun da ruwa ya fi yawa a cikin julai kuma akwai lokacin da Septemba aka fi yin ruwa sama da watan Ogas? Duk da cewa sabo ya nuna kamar watan Ogas an fi yin ruwa a cikinsa. To Allah sai ya saba. a yi ruwan da yawa kafin watan ogas kamar yadda kuma sai a kiyin ruwan a cikinsa a tura a gaba. Don Allah ya nuna mana shi ne mai ikon yi din. Ina fata mun gane. To saboda haka dai wannan ayat tana nuna duk wani abu da Allah zai samar maka. Ka yarda cewa Allah shi ya samar da wannan abin. duk wani abu da ya zamo sababi to sunansa sababi ba shi samar da abin ba in ma babu shi Allah zai iya samar da wannan abu to shi yasa sai ce wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun wato anan akwai mahdhufun muqaddar wata ja'aluna shukura rizqikum kenan kuna sanya godewa ga wannan arziki na ku annakum tukadzibun cewa ku kuna karyatawa to wannan yana nuna mana a shi ita karyatawa ba sai ka buɗe baki ka ce kaza ƙarya bane idan aikin ka ya nuna karyatawa to ka karyata kamar yadda na faɗa yanzu wani ya kawo maka abinci kana jin yunwa yanzu an zo buɗe bakin nan sai wani ya ciko kwano ya ciko mazubai da kayan buɗe baki ya kawo maka kai buɗe baki sai ka ɗaga kwano ka rasa kai wannan kwano Allah ya maka albarka wannan kwano ka taimake ni ka ɗaga mazubi da aka kawo maka kunu ka rasa kai wannan kofi dan albarka ya kawo min kunu to kaga yanzu ka ƙaryata wanda ya kawo maka abinci shi ya baka baka ce ƙarya ba ne amma aikin ka ya nuna ba ka gode ba yanzu kofi kake gode mawa da kwano da a ce yana kusa shi wanda ya maka wannan ta goma shi ya laɗe da ka gama sai kake ta sa kwano albarka sai wannan kwano zan baka addu'a saboda ka kawo min abinci wannan kofi ka kyauta wallahi amma ka san ina buƙatar kunu ka daga cokali ka nasa cokali Allah ya ba albarka to zai ce Allah kai mu gobe E eh, kaga idan kofi sai kawo ba kunu kuma kwano mai kawo ma abinci haka ne kuma haka bane saboda ka kare ta cewa shi wanda shi ne maka tabo shi to wannan zai nuna mana haƙurin Allah akan sau nawa muke danganta ni'imominsa akan wasu kuma bai daina yi mana ba subhanahu wa ta'ala saboda Allah shine ar-rahman mai gamammiyar kyauta da mai godiya da butulu da na kirki da kishiyarsa ta zama kowa da kowa Allah ka ba mu ikon gyara to anan a cikin tafsiri sai ke cewa tanzilun min rabbil alamin yace munazzalun alqur'ani abun saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai afa bi hadal hadith shin yanzu da wannan zancen yace shine alqur'ani antum mudhilun shine mutahawilun kuke wato ainihin sako-sako kuke banzatarwa mukazzibun kuna masu karyatawa wa taj'aluna rizqakum kuma kuna sanya godiyar arzikinku shine hamdakum wa nasibakum wato godiya ga wannan rabo da Allah ya baku minhu daga shi Allah din annakum tukadzibun ku kuna karyatawa ne biyi da wannan wala taj'aluna nasibakum minhu ba ku nuna wannan rabon wato ainihin daga Allah ne an ta'amalu bima fihi fatuflihu ya zama kun yi aiki ta hanyar godewa da Allah da wannan abin da ya muku da ku san babban rabo me yasa ai da ba ku yi wannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فلولا إذا wa antum hina idhin تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تؤذون الله سبحانه وتعالى bayan ya mana bayanin ni'imarsa ya kuma gargade mu a bisa rashin gode wa ni'imarsa da mutuncin da muke yi ta hanyar jingina ni'imar Allah ga wani Allah to Allah kuma sai ya jawo hankalinmu zuwa ga ranar mutuwa ranar mutuwa tana daga cikin ranaku masu tsoro Allah ke man wattaqu yawman turja'una fihi irin ba. ku ji tsoron wunin da za a mayar da ku zuwa ga Allah a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye ranar mutuwa ya kuma ɓoye sababin mutuwa wannan biyun da Allah ya ɓoye su a cikin ɓoye su akwai jin ƙai sannan a cikin ɓoye su akwai tsoro jin ƙan shi ne da a ce mun san ranar mutuwa ko da ba mu san a yanke ita ce ba amma mun san sunan misali aka ce maka ranar mutuwar ka shi ne rana kaza ko a ce ma litinin ko talata ko da araba sannan a ce maka sababin mutuwar ka shine kaza ko a ce shan ruwa ko a ce abun hawa misali ina walwala ina kwanciyar hankali duk motsewa mutum zai yi mutum ya zamo wato ainihin ya tsure musamman idan ranar ta zo domin akalla in ka samu walwala a kowace rana to banda dai irin wannan ranar kuna fahimta yanzu misali Allah ke sai aka ce mutu ai ranar laraba za ka rasu to zai samu walwala ranar alhamis juma'a asabar ladi litinin talata duk wannan ranakun yana da walwala amma idan laraba ta zofa tun asubahin laraba to ni na san sai istighfari sai hailala sai salatin annabi in yana shan sigari ma duk wani kwanin sigari ya fi da shi waje ƙarshe ma masallaci ne kuma ya tare me yasa saboda kada ya zamo larabar da aka yi zato ne haka ne ko ba haka bane to kuma sai aka ce ai sababiyan rasuwar mutum shi ne kaza misali aka ce hawan abun hawa to duk ran da zai hau abun hawa hankali sa tashe shi duk ran da za a ce tafiya ta kama to sai dole saboda kada a dace da rana to amma da Allah ya ɓoye ranar ya ɓoye sababin sai ka sha ka ka yi bacci kila ma a ran da mutum zai rasu ranar za a haɗa masa liyafar da ba taɓa irinta ba saboda ba a sani ba kila kun taɓa jin istar da makaranta cikin gaban hausa wanda ga cikin saraki na shekaru da yawa yana da ƙiba ta masa yawa bai iya yake ta a kawo masa maganin iba kowa ya ta kawo in ya sha kamar an ƙara to wani daga cikin masu wayo ya zo ce aiki zai iya ya ce aiki fa sharaɗinsa in fa mutum ya yi daga yanzu ba a dace ba to zai gari ya kware sai ce ba matsala to da yake mai wani ya zana ya zana ya zana sai ce ai kawai ma sai an jima sai a dawo me a rafe da a barka za a cin gashin sai sai a tsaya fara ke to gaskiya dai ranka ya daɗe abinda na gani abinda ya rage ma kwana arba'in a duniya Ha, aiki babba ya sa kafa ya tafi to tun daga wannan lokaci ran shi ya daɗe ba walwala ba cin abincin kirki ba baccin kirki ba hira kirki ana da satin kwanaki ɗaya biyu har aka kai talatin da biyar to fa ya tara mutanen gida aka yi duk wasiya duk abin da ake so a faɗa aka yi wasiya talatin da shida talatin da bakwai turan daren arba'in tarbi a zaune tarbi a tsaye tarbi a gida tarbi a masallaci yana ta hailala da salati kafin ka ce ne ya tsiyaye ya gagari ya waye bai mutu bai ce a kira wancan mutu yace to kai aka ya kai to ranka ya dace me ka tambaye ni maganin kiba duba ta gani ya kace yanzu ma'ana ɓoye ranar mutuwa baiwa Allah ya bana. za ka yi bacci za ka samu natsuwa to amma kuma akwai barazana barazanar ita ce ƙarshe baka shirya ba kana kankana ta fantamawa in ka ji wani da ɗan shekara tamanin ya rasu ka ce to ai da ma kakanka sai da ya tamanin da biyar shi ma mahaifinka an ce sai da ya kai tamanin da yan kai kai ma kana sa kai kuma ba lalle a ce ka ɗaiko ka musu ba Allah bai ɗaiko maka musu ba a faɗa maka ba to saboda haka Allah sai ke faɗa mana irin yanayin mutuwa yake cewa falaula idza balagatil hulqum me ya hana a lokacin da rai ya zo makogaro ha in kuntum sadiqin aw antum hina idin tamburu. kuma ku a lokacin kuna kallo dukka masoya mata ya'ya masoya abokanai ga malam wane alaramma wane liman wane ana Allah wani ya sayyidi wani his excellency wani honorable wani ranka ya dade wani yana kan gadon ajali ga kasaita ga masoya ga duniya ga kuma rai ya zo makogaro ya za a yi falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun ko kuma a lokacin kuna kallo ba wanda ya isa ya ce kai a dannaran nan ya koma ba yanzu ba ba wanda ya isa ce to ku kyale shi ran ya fita mu dawo da shi ba wanda ya isa ce to bari mu sauri mu yi karo karo mu faɗa ma Allah cewa mun ƙara masa shekara kaza ba wanda ya isa falawla idza balagatil hulqu wa antum hina idhin tanzurun wato Allah sai ya ce wa antum ku ma'ana a matsayinku na masoya ba wai ba kwanan za a yi ba shi na izin a wannan lokaci tamburu na kula gani saboda kada wani ce ai da ina nan da bai rasu ba to kana nan za a yi kuma kana kallo don a nuna baka isa ba kai ma lokacin ake jira ya zo Allah ka datar da mu malam na mangi Allah ji kansa da gafara da rahama Allah ya hore masa kalmomi na wa'azi da jan kunne yana bayanin irin wannan lokacin yana bayanin yadda mala'iku suka zo su ɗauki ran mai rai da halin da makusata masoya suke kasance yake cewa ga ruwan ɗaci ku tarfa mai a baki a juya siffa ga kishi ya so ya saifa majina ta toshe ƙofa shi ko garinsa bai fashe ba ya ce gargara kenan gabawa rai kaban kwana da uzuwa. jijiya na karkatsewa har farai ya fice da ƙurwa da furwa motsi bai ƙara samuwa ba ya ce duk jiki kuma ya yi sanyi babu rai ya ƙara nauyi gun maɗauka ya yi nauyi don mutum biyu ko da koyi sun san ba za shi ɗauko a ba Allah ba wannan halin kowa sai ya samu kansa ko ya zamo takaitacce ko ya zamo mai tsawo akwai abin da yake mautul fuji'a mutuwa ta katsahan wani yana ɗauka idan aka yi mutuwa ta katsahan ba a fuskantar matsaloli ina ba haka lamari yake ba na farko ita mutuwar fuji'a hadisi yana cewa hutu ne ga mumini amma kuma a ce a wajen kafiri shi mumini dama a shirye yake ta zo ba zazzaɓi ba malaria ba hawan jini ba ciwon suga, ba wata jiya alhamdulillah dama shi bai yi sakaci ba to doguwar jiya da zai yi a kwantar a tayar ga Allah ya share masa wannan kai tsaye ya tafi zuwa ga jin Allah shi kuma wanda ba musulmi ba wani iyazu billah shi kuma ta zamo a ƙuba a wajensa Don wani ma Allah kiyaye wajen sako zai tafi a lokacin za su yi taho mu gama da mutuwa wannan shi ne abu mafi muni a ce mutum ya tafi wajen sabo wani ma wallahi yana filin saban kuma shi yake saban social media duk ta nuna mana abin da yake faruwa kun ga kila waɗansu fitararrun mawaƙa marasa mutunci wani sun yi fice a wajen saban Allah ga makirfan a hannunsu suna rera waƙa mala'ikan mutuwa ya zo ya zari ya zare rai wannan me za a faɗa ma Allah a wannan yanayi Allah ka tsare mu to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai sai me ya hana lokacin da rai ya zo a makogaro wa antum hina idhin tanzurun kuma ku a lokacin kuna kallo sai sai wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ya ce to mu mu ne mafiya kusaci zuwa gare shi sama da ku sai dai ku ba kwa gani me yake nufi da wannan gaba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mafi yawan magabata suka ce a nan mala'ikun Allah ake nufi Allah yakan sa mala'iku su yi aiki ya danganta wannan aikin gare shi subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ce fa idza qara'nahu idan muka karanta maka alqur'ani wa yake karanta manzo Allah alqur'ani malaika jibril amma Allah sai ce fa idza qara'nahu bai sai fa idza qara'ahu jibril ba sai ce fa'iza anahu, idan muka karanta maka shi fattabe ƙur'ana to sai ka bi wannan karatun nasa an gane ko kamar yadda na sha faɗa yanzu shugaba gwamna ne shugaban ƙasa ne fiyaman ne wani mai hali ne zai sa a yi wani aiki sai ya ce ai mu ne muka yi asibiti kaza mu muka gina makaranta kaza kaga wannan shugaban ba shi ya ɗauki bulo ya ɗauki abin nan eh, dutse ya kwaba siminti ya zuba ba ƙarshe ma sai da aka gama gaba ɗaya sannan ya je fama me yasa ya ce mu muka gina domin shi ya bada umarni ya bada kuɗi kaga kenan ya halatta ya dingina kansa sai ce mu muka yi kaza to a nan mafi yawan malamai magabata suka ce aka ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ma'ana mala'ikunmu su suka fi kusa da wannan wanda yake kan gadon ajali sama da ku ‘yan uwansa masu diyarsa. Walakin la tubsirun sai dai ba kwa iya ganin mala'ika. Kun san mushrikan Qurayshawa sun ta korafi suna cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana. Allah laqad istakbaru fi anfusihim وأتوا أتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا كافري suke cewa in so ake su yi imani me yasa Allah bai saukar da mala'iku ba su zo su yi bayani aw nara rabbana ko mu ga Allah din ma ga daga Allah ya ce laqad takbaru wannan sun yi tashin karan hanci wa kabira kuma sun yi girman kai da taurin kai taurin kai mai girma sai sai yau mai da mala'ikata domin wunin da za su ga mala'iku la bushra yau ma'izin lil mujirmin, a wannan wunin babu albishir ga masu manyan laifuka da ranka da mala'ika akwai ran da za ka gansu ran da za mu gansu amma ba za mu iya ba da labari ba kai ka san kana da rai ina da rai muna da rayuka ran nan luliyayye ne tsawo gare shi mai faɗi ne fari ne baki ne ya yake ba wanda ya sani amma muna da rai to ran da za a zare shi ran nan za ka gan shi kuma kai saka ba labari ya yake ba ma'aiki alayhi salatu wasalam yana cewa idza qubida ruhu tabi'ahu al-basar idan aka karbi rai sai ido bi shi da kallo Allahu akbar an yi sabo an yi sabo an yi sabo yau an rabu to sai ya bi ran da kallo shi sa zaka wani idan ya rasu sai ga idanuwa sun kakkafe domin suna ta kallon rai da aka yi shekaru a tare yanzu an yi ban kwana kuma to kaga a ran nan ba za ka iya bayanin ga yadda yanayin rai yake ba sannan mala'ika da ya zo karɓar rai ko a wajen mutum nagari Allah ka saka mu a cikin mutane nagari ko kuma fajirai Allah ya kiyashe mu da irin su duk dai kowa zai ga mala'ika a wannan lokacin amma kun bai isa ya ba da labari ya ce ai na ga mala'ika ga yadda yanayin sa yake ba ga yadda yanayin sa yake bai isa ya haka ba mala'ika a lokacin ma'aiki alaihi salam kai bal da ma wasu lokuta Allah yana aiko mala'ika amma da sifa irin ta ɗan adam mala'ika jibrilu ya zo a wajen ma'aiki alaihi salam da sifa ta dihiya Alkalibi ɗaya daga cikin sabon ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan manzo Allah ya ba mu labari akwai lokacin da wani mutum ya fito yana cikin tafiya wajen gari sai Allah ya koma mala'ika da siga ta dan adam sai ce ina za zaka bawon Allah yace zan tafi gari kaza wajen wa yace wajen wa Ya yace wane ne wani wani alkhairi zaka je ka nemo gun sa koya maka wani abun kwarai ne zaka je ka saka masa sai ce a'a wallahi kawai dan uwana ne ina son sa saboda Allah sai ce to Allah da ka so wancan saboda shi ya gafarta maka ba na soyayya don Allah ana so ka so dan uwanka musulmi don Allah ba wai dan yana baka kaza ko kana sa ran zai baka kaza ba shahid dai kun ga ai mala'ika aka aiko amma ba da siga irin ta mala'ika ba siga irin ta dan adam ai mun sha faɗa yanzu ko aljani aka aiko da siga aljani ina fahimta juna za ta iya yiwuwa a ce da mai masallaci ba irin ku bane wata siba ce ga wani gashin baki ya tufke ga wasu idanuwa da wasu haƙora kowa fitewa zai yi to amma dan Allah ya sa fahimta juna tsakanin annabawa da ainihin mabiya sai aka wasu yan adam irin su an san mutum ma an san mahaifansa an san kyakkyawar rayuwarsa kaga min babu aula da zai sa iya karbi sakonnin da ya zo da shi to almuhim dai Allah ce walakin la tubsirun sai dai ba kwa ganin su waɗannan mala'iku wasu daga cikin magabata suka ce nan abin da ake nufi sifofin Allah ilimin Allah da ƙudurar Allah ke nan da ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kusa ce zuwa gare shi sama da ku ma'ana iliminmu da ƙudurar mu ya fi kusa ce zuwa gare shi to wancan walakin latin tumsirun idan mun ce mala'iku ake nufi ana nufin wato a latin ana nufin gani na ido ana nufin me gani na ido ko tunda mala'iku dukunkuna ne amma mutum ba zai gansu ba to idan nan kuma aka ce ana nufin kudura Allah da iliminsa to walakin la tumsirun ana nufin gani irin na zuciya tunda yanzu ba za ka iya cewa ga ilimi kana gani ba yanzu a ce malam wani malami ne mai ilimi za ka iya ganin ilimin ka nuna yana da ilimin ƙur'ani ilimin fikihu ilimin hadisi ilimin geography ilimin kaza haka ba za ka ita ga ilimin kana gani ba amma dai ka san mai ilimi ne to haka nan kudirar Allah idan aka ce yanzu wane mai ƙarfi ne ba za ka iya nuna ƙarfin ba in ka nuna hannu hannunsa na da kauri to ai wannan hannu ka nuna ko ka nuna ainihin kafarsa kafa ka nuna amma dai shi karfin ka sai gashi ba za ka iya nunawa domin sifa ce to saboda haka kenan in mun ce ana nufin kudura Allah da ilimin Allah la tubsirun to sai ya zamo gani na zuciya ba za ku iya ganin wannan ba a bar gurbin fasara wa nahnu aqrabu ilayhi minkum cewa wai ana nufin zatin Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawati bi dhatihi kama akhbara bi dhalik Allah yana saman sammai bakwai da zatin su subhanahu wata'ala kamar yadda Allah da kansa ya faɗa Mike alayhi salam ya tabbatar saboda haka Allah subhanahu wata'ala ba za ka ce zatin sa a kasa yake ba balla sana'a ce shine ba za ka iya gani ba haka ake nufi ba yawa akwai bargurbin aqida cewa Allah fi kulli makanin bi zatihi to wannan rubabbiyar aqida ce ba aqidar musulunci ba ce duk wanda yake cewa Allah yana ko ina da zatin sa to bai toge wurare na kazanta wurare na wato Muna na gidan giya wuri za ka ce shadda wuri na saban Allah wuri na tsara kaga za ka ji kunya ka ce latin Allah yana nan mutum shi ma zai ji ya faɗi wannan to saboda haka dai wannan shi ne fassarori da magabata suka yi to kenan wannan shi ya nuna ashe mala'iku su ne suke zuwa karɓar rai to ba mu kai abin da muke so mu faɗa ba an nuna lokaci za mu tsaya a nan sai Allah kai mu gobe in sha Allah abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin amin amin wannan yace malam kuma don Allah muna so a bawa wasu limamai shawara game da lokaci sai kaga lokaci ya shigo amma suna zaune ba za su taso a yi sallar ba sai lokacin da suka gada ba, bai kamata a ce limami zai yi sakaci bayan an kira sallah ba daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana muna da ainihin irin kalandu a masallaci da kuma takwim shine wato ainihin sanin lokacin salloli da yawa masallatai suna da tsari cewa bayan kiran sallah da minti kaza za a shiga sallah misali bayan kiran sallah da minti goma ko da minti goma sha biyar ko abin da ya kama da haka to yana da kyau liman inda ya san ga abin da aka iyakance in dai ba lalura ba to yayi kokari ya ga lokacin nan yana yi ya shigo masallaci an yi sallah wato duk lokacin da liman ya zama tsayayye to ma mu suna samun karfin gwiwa domin sun gamsu in suka yi sakaci za a tsere musu da ikama za a tsere musu da raka'a amma idan limami ya zamo yana da sanyin jiki da kasala to sai zama mu sun yi kasala sai mutum ya to in ma ka je yanzu ma za ka yi sai liman bai zo ba amma idan aka san tsayayye ne mai kuzari to za ga mamu suna ta kokari Allah ya ce maka wannan ya ce malam mutum ne ya noma dawa da shinkafa sai ya fitar da zakka gun sai fitar da zakka gundarin amfanin kuma ya ajiye shi sai da suka shekara yanzu sai ya sake fitar da zakka ga wannan kayan amfanin gonar tunda ya sake shekara amsa shi ne idan na sayarwa ne ya aje su domin ya sayar to zai yi musu zakka ta kayan sayarwa misali mutum ne yake noma dawa gero masara domin ya sayar to na farko idan aka gama noman sai ya fitar da zakkan noma wannan ita sunanta zakka ta abin da aka noma to idan ya ajiye wannan amfanin bai sayar da shi ba amma kasuwa yake nufin ta ɗaga to kuma ga lokacin fitar da zaka yayi to sai a lissafa a kiyasta in dai dan muna ne to ana da kiyasi duk dami kaza zai zamo ya ɗauki kwano kaza tun da kiyasi in kuma an tashi a cikin bauna ne to duk bahu yana da kwano kaza sai ya lissafa to sai fitar da ainihin zakka wannan ita ba sunanta zakkan noma ba sunanta zakkan kadarori na sayarwa sai ya lissafa in ma yana sayar da wasu abubuwa misali a ce yana sayar da dabbobi a ce yana sayar da kaya irin na shago kayan buhu kayan kwali kuma ga wannan to sai a yi lissafin wa'incan da wa'incan da wa'incan sai a hada lissafi saboda ka sai fitar da zakka wannan yake cewa malam ya halitta idan na fitar da zakata ta amfanin gona na bawa yan uwa na na jini mabukata ya halatta mutum ya baiwa yan uwansa na jini zakka dama wanda ba za ka ba zakka ba sune ne duk wanda ciyar da su ya zamo a kanka iyaye mabukata ‘ya'ya wanda ba su balaga ba matanka da kuma bayi in lokacin da ake da bayi ne iyaye ɗayan biyu ne ko dai su kasance mawadata ko su kasance matalauta in sun zamo mawadata to dama shi mawadaci ba a ba shi zaka zaka ke bayarwa in kuma mabukata ne to wajibi ne ɗa ya siyar da iyayensa mabukata shi kuma ɗa wanda bai balaga ba ko ya balaga yana da lalurar da ba zai iya nema wa kansa ba to wannan wajibi ne uba ya ci gaba ɗaukar nauyinsa amma ɗan da ya zamo yana cin gashin kansa kana da ɗa yana da aure da iyalansa kuma sai ya zamo mabuƙaci to in ka fitar da zakka ka bashi ya halatta domin yanzu ya fita daga cikin jerin wanda ce yadda su ya zama wajibi a kanka ina fata an gane eh, to sai wannan kuma yake cewa don Allah malam ya halarta in bar matata ta ringa mu'amalar kasuwa wato mu'amalar kasuwa da maza wato kasuwanci da maza da wato maza da mata daban-daban wanda ban san adadinsu ba ta hanyar yin waya idan za a iya kiyaye dokokin musulunci ba wani abu ba ne ba misali za a kiyaye dokokin musulunci wani abu take sayarwa kuma abubuwan nan sanannu ne to wani zai bugo waya cewa yana son abu iri kaza a yi magana ta mai saye da mai sayarwa ba magana ta wanda suke soyayya ba wannan in haka ne baya halatta magana ce ta mai kaya da mai saye ina son kaya iri kaza kala kaza nawa ne kudin su ne kaza to saboda haka a turo kudi aje a dauka wannan ya halatta amma a ce za ta je su keɓance a je a yi wani raha a yi kaza to wannan kuma an fita daga tsarin da musulunci ya bayar tambaya ta kusan ƙarshe wanda yake cewa don Allah malam mutanen da aka yi garkuwa da su za su yi ajiye azumi saboda halin da suke ciki na kunci da damuwa to wanda aka yi garkuwa da shi ma inda yana hannun irin waɗannan marasa mutunci ina ma ya san rana ta faɗi ina ya san alfijiri ya fito balazana ce ya ɗauki azumi ko ya aji mutanen da ake zuwa a ɗaure idanuwansu a sa abu a ɗaure idan mutum a dunga dukansa wani aje a kulle shi wani wuri mai duhu kaga wani ai ba za ka kallafa masa azumi ba saboda bai san rana ta fito ko alfijiri a rana ta faɗi ko alfijiri ya fito ba muna roƙon Allah irin wannan Allah ya ba su mafita ah, sai tambaya ta ƙarshe a yau ya ce mana akan tafsirin yau ka ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yafi so yace Aisha to malam kar mu je gida matanmu su tsare mu su yi mana irin wannan tambayoyin malam ya za mu ce masu tun da dai gaskiya guda ɗaya ce idan ka je su biyu ne su uku ne duk wanda ta ce wai mai gida tsakani da Allah a cikin mu ka fi so sai ka ce ke yanzu in kin san san da nake ba hake tambaye ni ai in kin san san da nake miki ba ko tambaya ba zaki ai a barka za kawai kin gashi ai in ba ke ba sai dai rijiya ai ba kai karya ba kana san ta ita ma ɗayar in ta tambaye ka ta ka faɗa mata ita ma ɗayar shi idan ka faɗa ai san da nake miki yana da yawa ba zai iya bayyanuwa ba kaga shi kenan ciki lafiya baka lafiya Allah ya dace da mu Allah ya mada kwatar Allah mu salli ala Muhammad wa ala hmm? to masha Allah yanzu ake sanar da ni Allah kawo mai girma gabna a wannan karatu mai albarka to muna masa da ne maraba kuma muna yi masa addu'o'i da alkhairi kamar yadda muka saba na tabbatar duka karatuttukan da ake yi ba wai nan kaɗai yake karatu ba ina jin akalla akwai nau'in karatuttuka sun kai kusan goma sha takwas a cikin wannan jiha kuma duka mai girma gwamna shi ke ɗaukan wannan nau'in karatuttukan nan gaba ke ɗaya saboda haka muna masa alale maraba muna masa addu'a alheri Allah subhanahu ta'ala ya ƙara albarka a rayuwarsa Allah subhanahu ta'ala ya riko da hannayensa abubuwa da yake na alkhairi Allah ya cika masa ladansa yadda ya hau wannan kujera a cikin farin ciki da kuma walwala to Allah ya bashi ikon sauke nauyin wannan jiha da yake kansa Allah ya taya masa kada Allah ya bar shi da iya wasa ko dabararsa Allah subhanahu wata'ala ya masa gamdakatar duk abin da yake daidai Allah ya dora shi a kai kuma Allah ya nemi tashi da mashawarta na kwarai wanda kullum za su yi tunanin mai zai kusata shi ga Allah su faɗa masa wanda za su hango masa abin da ba daidai ba su faɗa masa don ya gyara Allah ya ba shi kariya a ko da yaushe Allah ya zama gatansa Allah ya iya masa Allah ya iya masa kuma na masa addu'a Allah ya ba shi ci gaban da ya fi wannan mahaifansa da suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu اللهم صل على ala وعلى muhammad, محمد كما ala على wa ala ali ibrahim.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 اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ya Allah bayanka da suke hannun ƴan ta'adda Allah ka fito da su Allah bayanka da suke hali na takura Allah ka fito da su daga wannan hali mara daɗi ya Allah ka tausaya musu Allah ka sanyaya musu Allah ka yaye musu bakin ciki da damuwa da suke ciki mu kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrin waɗannan mutane Allah wanda ka san za su shigo su gane Allah ka ganar da su a huta daga sharrin su su huta da cutar da bayinka Allah wanda ka san ba za su gane ba Allah ka ɗauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka tsarkake ƙasar mu daga irin wannan ta'addanci Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka yi mana wannan zama na ɗarɗar Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ni'imta ƙasar mu da nagartaccen shugabanci ya Allah Allah shugabannin mu gabaki ɗaya Allah yi rubo da hannayensu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon turawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka ni'imta su da mashawarta na kwarai wanda za su dora su akan abin da za su samu shi a wajen Allah subhanahu wata'ala marasa lafiya musulmi na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka yi musu damuwar da suke ciki dattijo mai ɗaukar nauyin wannan karatu duniya ba hutu wanda yake ɗaukar nauyi a gidan rediyo jigawa har yanzu dai na asibitin Aminu Kano yana ƙarin neman in mu muna masa addu'a Allah ya yi masa damuwa Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadunsa wata baiwar Allah dab da in fito ta kira ta ce don Allah sa neman addu'a ku tana fama da haki mai tsanani muna masa addu'a Allah ya yi masa wannan damuwa duka musulmi da suke fama da wannan lalurori Allah ka yaye masu Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadunsu tsohon Chief Judge Walin Dutse Tijjani Abubakar shi ma yana ƙarin buƙatar addu'o'inmu Allah ka yaye masa damuwa, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ba shi lafiya. Shi ma tsohon sa'i Audu Boyi yana neman addu'o'inmu akan rashin lafiyar sa Allah ya ba shi lafiya. Allah ya yi damuwarsa duka marasa lafiya musulmi Allah ka su, Allah ka ba su lafiya. Allah ka tashi kafaɗinsu, Allah ka tsara mana lafiya ka ni'imta mu da ɗa'a da lafiyar da ka ba mu. Da girma gamna inda ya zo lafiya da shi da ɗan sa. Allah ya maida su a cikin aminci Allah ya ba su ladan abubuwan da suke na kwarai kuma Allah ya kara musu himma a wajen taimakon addinin musulunci da musulmi kuma abin da suka yi muka yi na kwarai Allah ka hana mu batawa Allah ya kara mana kuzari a wajen taimakon addinin musulunci Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ka yi mana kowace irin damuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد